saurare Assalamu alaikum. Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International arab makonni kalilan bayan hankalin duniya ya karkata ga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka gudanar a kasar rasha yanzu kuma masu sha'awar wasan na kwallon kafa za su karkata akalarsu ne zuwa gasar league league ta kasashen turai tuni dai kulob kulob da za su fafata a wannan gasa suka yi shiri yayin da 'yan wasan da za su yi wasa a gasar ke doki da zumar burge masu kallo tare da cirewa kulob ɗinsu kisi a wuta. A cewar mashirhanci kan wasan ƙwallon kafa Dauda Muhammad Chiroma a tarihin gasar Premier League an daɗe ba ga gawurtaccen shiri musamman a fannin tanadin 'yan wasa kamar na bana ba. Akwai masu horar da Premier League wadda su daga kasashen waje wadda sun zo gasan Premier League kusan guda sha bakwai wadda suke tare da Premier League bayan haka kuma akwai Manuel Pellegrini wadda dama a sallamansa da aka yi daga um, kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a cikin yanayi mara daɗi to wannan karan ya dawo zai rike kungiyar kwallon kafa ta West Ham kuma an san shi da karancin kuɗi yakan yi aiki domin a haka ne ya rike kungiyar kwallon kafa ta Mayo Mallorca a can a kasan Spain bayan haka kuma akwai wato Marcos Silva wadda yake tare da kungiyar kwallon kafa ta Everton wadda shi ma an sallame shi a kungiyar kwallon kafa ta Watford wadda shi ma a lokacin ya yi kokari ma kungiyar kwallon kafa ta Watford har ya kai su na rike jan rukumin Premier League na wani satinai amma duk da haka aka sallame shi to bayan haka ikace e kamar kasa Italiya yanzu haka to akwai canje-canje wadda ya faru domin Cristiano Ronaldo ya bar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya koma wa Juventus. A Juventus in nan sun kai kusan shekara shida a jere suna lashe Scudato na kasan Italiya. To kagan Cristiano Ronaldo ya je yanzu ya kara musu karfi duk da cewa Buffon a wadda tsohon mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus ya bar kungiyar kwallon kafa ta Juventus ya koma PSG domin ya bayyana cewa abin da yake nema kuma a cikin harkan kwallon kafa to ita ce medal na wasan zakarun nahiyar turai wato Champions League kenan. ya yi kallabin fara kakar lig ta kasashen turai a wannan karo yana zuwa ne a lokacin da iskar sauyin shekar 'yan wasa ke kadawa dauda ciroma ya lura cewa komawar da cristiano ronaldo ya yi zuwa kulob din juventus zai iya haifar da ɗamai ido ga kulob din. Eto eh uh, soyin da uh, Juventus za ta iya samu domin a yanzu ma haka ma sun fara samu domin ɗaiɗaiɗaiɗe jesi na Cristiano Ronaldo wadda aka sayar a wannan kakan wasa ya ninka abin da juventus take sayar da shi a shekaru biyar baya amma kowane dan wasa kuma hakan da wannan jesi na man da ake sayarwa ya kai ya biya gefen albashi na ma'aikata wadda suke kungiyar kwallon kafa ta juventus ɗaya eh, kenan sannan na biyu komawa cristiano ronaldo duk da cewa sauran shekaru biyu na kwallo ya rage masa a kwallo a yanda hasashe take nunawa to zai iya kai ga juventus in su lashe gasan champions league wadda sun rasa ta tun a shekarun nan wanda suke fafatawa sannan kuma komawa cristiano ronaldo kungiyar kwallon kafa ta juventus zai ba da daman hamayya ma wa'in sauran kungiyoyi musamman ma ac milan ta kwanta inter milan ta kwanta napoli wadda suke tashi yanzu an raba napoli kuma da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta napoli to ka ganka tashinta sannan idan muka duba la liga na kasar spain ficewa an cristiano ronaldo daga kungiyar kwallon kafa ta real madrid sannan kuma zinedine zidane wanda a jere so uku yake lashe gasan zakarun nahiyar turai wadda ba a taba samun wani a duniya wadda ya samu wannan nasaran ba to kagan wannan ma ita ma rage karfi ne domin sabo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid yanzu sai ya zama zauna ya gana da 'yan wasa sannan kuma ya san 'yan wasa sannan kuma ya nuna dabarun wasa wadda zai yi amfani da shi a wannan kakan wasa sannan in ka koma barcelona barcelona Barcelona yanzu kamar a da mutum ɗaya ne kai wadda za a iya cewa ya fice daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda shine Iniesta wadda ya ban kwana da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona amma manyan 'yan wasan Barcelona na nan sannan kuma akwai Philip Coutinho wadda suka siyo daga Liverpool na tare da su sannan akwai Arturo Vidal wadda wannan sati da ta wuce aka siyo shi daga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich domin ya cika gurbi da shi Iniesta ya bari to Barcelona ina gani kamar za su ci gaba da haskaka a league na Spain spain ah, sannan bayan haka kuma akwai su atletico madrid wadda ba kuɗi amma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid wato diego simeone shi ma yana kokarin ganin cewa ya kai su tudun nazira idan mun dawo faransa kuma da saye-saye da kungiyar kwallon kafa ta psg abinda masana suke tambaya shin psg yanzu da canjin mai horar da kungiyar kwallon kafa sun koma wajen totel wadda ba a san shi da nasara a zakarun gasan zakarun nahiyar turai shin zai iya kai su tudun nazira umar sa'idu na kungiyar marubuta labarin wasanni a Najeriya ya ce babu wata illa kan yadda manyan kulob-kulob ɗin kasashen turai ke sayan 'yan wasa daga Afirka. Asali ma a ganinsa alheri ne zai biyo baya musamman ga ci gaban harkokin kwallon kafa a nahiyar. Zai iya yin tasiri kashi biyu. Tasiri na farko shine ne wato zai ba da dama wato a zakulo 'yan wasa masu kyau daga nahiyar Afirka. wanda ke kuma kasan su wannan kungiyoyi da su sayi 'yan wasan nan ba za su sayi kowane irin 'yan wasa ba sai ainihin masu kyau so wannan zai ba da dama a sayi wato sai 'yan wasa masu kyau sannan na biyu zai kuma inganta harkan wasan kwallon kafa na najeriya baki daya dalili ko shine su wannan kungiyoyin ba za su zo su nemi wani 'yan wasa ba sai 'yan wasan da yake suka yi fice a nan sannan kuma idan ka duba dole ne ya kasance 'yan wasan da za a ɗebo su su kasance masu kyau ba kamar kuma su ne muke fita mu je mu ɗebo su zo su buga mana wasanni a nan gida idan ka duba cewa eh, wasannin kasashen turai ya bambanta da wasan cikin gida na nan najeriya saboda can su suna yin sa ne a matsayin kasuwanci mu kuma nan muna yin sa ne a matsayin na nishaɗi ba abu ne na kasuwanci ba shine maganan gaskiya abin da yasa na faɗi aka ne idan ka duba su can suna kashe kuɗin su ne zaka samu ko mutum ɗaya ko wasu kamfani ko kuma haɗin gwiwa za su kafa su kafa kulob su bude filin wasa su san 'yan wasan da za su so su san manajan da za su so da sauran su suke abubuwan su nemi kamfanin da za ta zuba kuɗi jari wato wannan jari a cikin club din mu kuma nan Najeriya an ka duba kusan kashi 85 gwamnati ne take yi ko da yake wasu na kallon wannan al'amari ta wata fuska daban inda suke ganin cewa babu alheri cikin tururuwan da 'yan wasa masu kyau na Afirka ke yi zuwa Turai ga ci gaban wasan League League na kasashen Afirka a ganin Umar Saidu babu wani tashin hankali kan hakan tunda a lokacin wasan cin kofin duniya sukan koma gida don bugawa kasashen nasu na asali. Ba zai zama yana da illa ba saboda mai idan sun tafi can din ma karuwa suke yi saboda kayayyakin wasan da suke samu a can ba mu da su a nan Najeriya. ko kuma a afirka ma gaba daya misali in ka duba yanzu a kasashen mu yawanci filayen wasannin mu akan gyara su ne a lokacin da aka zo za a dauki bakuncin nauyin wani gasa ko nahiyar afirka ko na duniya baki daya su kuma can suna nan da wannan kayan ya wuce ma abin da kake tsammani suna da manajojin da za su koyar da wannan wasa suna da kuɗi da sauransu mu kuma nan bamu da shi so idan yan wasan suka tafi can za su je su karo duk ɗan wasan da kaga ya fita za ka samu cewa ya karu saboda ka shi nan ne ma za ka ga najeriya ta je tana kokarin ta ɗauko shi don ta zo ya yi wasa a cikin gida so kaga ba za a iya cewa wai wani illa ne ga ya ma dai ma mu dama ne mu yi ta fitar da yan wasan tunda mu anan ba za mu iya bunƙasa su su yi kyan da ake bukata ba su dole sai sun fita waje so kaga za mu iya cewa ci gaba ne ga kulob kulob musamman ma ko da kulob kulob na cikin gida ne a ce muka sun fitar da yan wasa biyu ko uku a shekara sun sai da su a kasan waje kuɗi ne mai yawa za su samu wanda inda za su yi amfani da shi yadda ya kamata za su iya tallafa ma wannan kulob da suke yi. yayin da irin waɗannan kulob-kulob na turai ke buga wasanninsu magoya bayan su a sauran kasashen duniya kan kusaci talabijin don ganin yadda za ta kaya. Abubakar Umar wani magoyi bayan Manchester United ya ce a wannan karo dai suna da ƙwarin gwiwar lashe gasar saboda sabbin 'yan wasa masu nagarta da aka tanadar. Ni abu da nake gani kamar ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester take Ingila ga wasannin da muka yi na gwaji na wannan karo ba mu samu nasara wasu wasannin sosai ba kamar ba mu da kokari sosai kenan amma ga dukkan alamu daman wasannin pre-season bai determining cewa eh za ka yi kokari ko ba ka yi amma bisa alamu yan wasan da muka zakulo muka so su muka sa a wannan club a hasashe na ina ganin za mu iya karewa a na ɗaya ko na biyu eh, amma na fi tabbacin cewa za mu iya karewa a na biyu masu saurare a nan kuma muke kammala shirin labarin wasanni na wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman abokin aikinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje da editanmu Bashir Ibrahim Idris da sashen Hausa na RFI ni Ahmad Abba nake cewa mu huta lafiya.